Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. An ƙaddamar da shirin yaƙi da mutuwar mata da yara. abinda za mu fara dubawa kenan kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. A ana rawa haka Ma sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin a makon jiya aka kaddamar da shirin yaƙi da mutuwar mata da yara a yayin haihuwa a abujan najeriya wakilin sashen hausa nasiru ilhikaya ya zanta da dr ado muhammad shugaban hukumar lafiya matakin farko akan muhimmancin wannan shiri. Dr. Ado me muhimmancin wannan makon ne na lafiyar mata masu juna biyu da yara. To wannan kowane shekara Mai da June da kuma November da Uh, kuma abin da muke yi shine mukan a duk kananan hukumi a wannan kasan da kuma jihohi ah, akwai a ah, duk asibitoci kananan watan asibiti na kiwon lafiya ta farko muna ba da magunguna Ah, muna ba da rigakafi muna ba da maganin gidan sauro muna kuma faɗaɗar da mutane a kan abubuwa da ake ya kamata a yi don ah, a kau da mace-macen mata da kuma na yara to wannan na wannan watan ah, mun fara cikin wannan satin ne kuma wannan briefing da muka yi shine mu gaya ma 'yan jaridu irin ku abubuwa da ya kamata da za mu yi don su masu fita su duba su ga tabbata cewa ana yi kuma da wannan eh, mnc din da muka kikiro ko ni zagaya mukan samu wajen yara miliyan bakwai wanda ba su kai shekara biyar ba kuma mukan samu mata wanda suke shekarun aihuwa wajen miliyan talatin koni zagaya kuma da kuma yara wanda ba su kai kamar miliyan bakwai kuma wanda ba su kai shekara daya ba da aihuwa muna ba da vitamin a vitamin a kuma dai kowa ya san cewa vitamin a yana ƙara ƙarfin jiki na yara kuma yana hana matsala da wajen gani eh, kuma muna ba da um, deworming watan abin da ke tsike tutsan ciki shi ma kuma musan san tutsan ciki yana ana girman yara ah, banda wannan kuma mata masu juna biyu suna ah, awo lokacin nan kuma akwai rigakafi da muke bada na cutuka da aka iya kawo da su daga ta rigakafi kuma banda wannan muna sake waye da mazaje da akan eh, da mazaje da mata da yara akan abubuwa da ya kamata ana yi don a ah, kawo da cutuka hana su samun eh, cutuka da ana iya kawo da su da kuma yadda kuma za su ƙara ƙarfin kiwon lafiyansu Tadu kaci kun samu nasara wajen rage mutuwar mata yayin haihuwa kusan a cikin dubu ɗari ne yana jin aka ce ko ɗari uku da nawa ne ya lamarin yake ne ya kuka kuka samu wannan nasara. To eh, yanzu dai ka san da za ga cewa ko ni haihuwa wajen dubu ɗari mata wajen ɗari takwas sukan rasa rayukansu yanzu dai an samu ci gaba da abubuwa da muke yi ya zama cewa yanzu wajen ɗari uku da hamsin ne ke rasuwa a kone aihuwa dubu ɗari to kuma abin da muka yi shine mun tabbatar cewa mun tura wata ungozoma zuwa ƙauyuka yanzu da nake magana da kai wajen ungozoma wajen dubu goma mun tura su zuwa ƙauyuka don su tabbatar cewa in mace mai juna biyu ta je ta hawo kuma amfanin awo shine in ya zama cewa akwai matsala da cikin za ga jiwa za gane da wuri kuma za ka da shi Eh, sai a kai ta asibiti na biyu kuma in mace tana nakuda lokacin aihuwa akwai ungozoma da ke taimaka wajen aihuwa ah, so duk wannan abubuwan ne muka yi ah, muke yi da yasa na samun ci gaba da burge mace-mace ah, na mata masu juna biyu da kuma mace-mace na yara da suka shekara biyar ba. Haka ne. To yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. ina lafiya hajiya. To wasiƙa mu ta farko a yau ta fito ne dai ban ga suna ba. To hajiya. Amma shi wannan malamin ko malama likita suna son su san shin me ke kawo ciwon nan ne na lupus da turanci. to lupus din wannan cutar yadda yake akwai kin san cutuka akai su kala kala to shi wannan lupus din wani irin cuta ne to kin san muna abubuwan da ke kare jikin ɗan adam daga abubuwan da ke shigowa su samu wuka da sauransu to wannan ciwon maimakon kwayan da suke kare mu sai waɗannan kwayan sai su juya su dinka ɓata jikin ɗan adam da kansu su kwayan da ke kare mu ne ke kai ma abubuwan duk abubuwan jikin ɗan adam suke kai masa hari domin wani dalili ba su abin da ke kawo wannan ba. Kenan garkuwar jiki ne ke juyawa suna kai wa jiki hari to da ina da ina suke wa lahani likita. To duk suna suna lahani akan fatar ɗan adam da zuciya da ƙoda komai da jikin ɗan adam suna da jijiyoyi ko ina da suna taɓa. waɗansu wani ya tsanani kenan mm-hmm. ma waɗanda bai tsanani ba yawanci za a ga yawanci za a ga ko su ne ko kuma fatar jikinsu zai taɓa to yawanci abin da ke taɓan su kenan amma mai tsanani ne wani lokaci yakan yakan kai bayan da zai taɓe zuciya inda fatar da ke zagaye zuciya sai ta kumbure da fatar da ke zagaye huhu sai ta kumbure su ah, odar mutum duk ma ta soma ɓaci kuma ma har ya hana ta aiki kwarai da gaske. To likitan an gano mutum yana da wannan cuta akwai abin da za a iya mishi? Yawanci bai cika tsanani ba. yawanci waɗansu abin yakan yakan kawai sai ɗan kaɗan haka ke faruwa to waɗansu ma ba sai an ba su magani ba akwai waɗansu kuma maganin ba da yawa ake ba su ba akwai waɗansu zai tsanani dole sai an ta ba su magani kowane lokaci suna sha. To likita ka yi bayani akan cewa wannan cuta ta lupus takan shafi su gabobi da sauransu. To eh. tana yiwuwa yanzu mutum kila eh, ta shafi gabashi ya ji kamar yana fama da ciwon sanyin ƙashi ne? eh shi yasa waɗansu mutane shi yasa in dai mutum na da ya ga abubuwan da waɗannan irin abubuwa na samun da yawa kuma ba a gane kansu ba akwai irin gwaji da ake za a gwada jinin mutum za a iya ganewa wannan ciwon mutum ke da shi amma wani lokaci yawancin mutane suna da shi ba san ma suna da shi ba. To wani irin lahani take ma mutum? To shi ne wakati in ta tsanani din ta taɓa zuciya da kodar mutum ba an kwana tana iya halakar da mutum. Subhanallah. Eh kuma wannan ciwon yanda yanda yake kuma to yanda masu bincike suka yi ciwon ya fi samun mata fiye da maza. Me yasa? Eh, domin wani dalili ba a tabbatar da abin da ya sa ba. Ita wannan cutar tana da alaƙa da kanjamau. a ba da wani alaka da kanjamau kanjamau kin san kwayan cutar ne ke shiga ya kashe su kwayan da ke kare mu eh. to wannan kwayan da ke kare mu ne ke ke kai mana hari ke kai mana hari so ba su da alaka ko kadan subhanallah eh. to likita akwai magani akwai magungunan da ake ba mutane su yi ta sha da iyayen rayuwarsu ba abin da zai iya warkar da shi haka gaba daya amma akwai ɗansu mutane na baka maganin to ba abin da zai sa za ka yi rayuwa inda Allah ya nufa. To likita ka san da farko ka yi bayani akan cewa har yanzu ba a san dalilin da ya sa kwayoyin da suke kare mu din suke kai wannan lahanin ba saboda haka likitoci ana ci gaba da masana da bincike kenan. Eh ana ci gaba da bincike kin sa da turanci ana su autoimmune diseases inda ake su kenan akwai irin su da kadan haka suna nan. to har yanzu dai ana bincike me yasa su waɗannan abin da ke kare mu ko su kare mu sai su rinka ba suke banna haka suke banna eh saboda haka har yanzu dai ana bincike ba a tabbatar da abin da ke kawo wannan ba amma masu ilimin kimiyya suna nan suna bincike sosai insha Allah na tabbata muka yi sa'a za a iya samun abin da za a iya gane abin da ke kawo shi kuma a yi maganin sa amma har yanzu dai ba wani magani hajiya to Allah ya sawaike amin irin wannan cuta ana da hanyoyin gane ta a kamar yanzu mutum ya kamu da ita a Afirka eh to yana iya kamuwa duk da muka ce kamar cutan ya fi samun mata kuma a mata ya fi samun bakaken mata. To ai tambayar shi a nan kamar likitoci tunda ka san eh. na akwai hanyoyi akwai fasahohin zamani. Eh. To mu a kasashen mu yanzu ana da hanyoyin da idan mutum yana da wannan cuta lupus za a iya ganewa lupus din ne? Eh inda akwai wani gwaji da ake antibody test da ake waɗansu irin antigen sau da ake kira wani irin abu da ke cikin jini da ake gwadawa. in dai likitoci in dai abubuwan nan na samun ka barka da haka kawai baka san abin da ke kawo su ba to in dai yawanci shine don yanzu ma zurare in da aka ga abubuwa na faruwa da aka yi wannan gwaji ne ko lokaci a tabbatar ba shi ba ne. Akwai takamaiman likitocin da suke gudanar da wannan gwajin ne ko kowane likita ne? Akwai likitocin wanda suke ce aka irin shi wannan abin da nake da turanci autoimmune disease din nan akwai irin su amma ba su da ko nan ma ba su da balle a kasashen mu to eh. masu yin magana dai sun ce idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira muna dai fatan cewa wannan bayani da kai kuma yadda kai bayanin na ni kai na tsorata ni tun da ka san ni mace ce ne eh, eh, ka ce wannan cuta ta fi addaba mu mata Eh, haka haka to ina fata mata yan uwana ana kusa kuma an ji wannan bayani ta yadda ba fata ba idan har mutum ya ga alamun cewa ya kamu da lupus ne to ya je irin gun irin waɗannan likitocin da ka bayyana ko eh kuma inda inda iyayen mata su ga suna da waɗannan abubuwa ciwo barka da kawai ba a san abin da ke kawo shi in in aka je wani likita ce ka duba ni ko ina da lupus mana yawwa eh. kenan Eh, abin da zai taimaka abin da zai taimaka kenan to Allah ya sauke amin amin to shi kuma Haruna Rashid a can unguwar Rogo Jos jihar Plateau Nigeria ya ce wai masu maganin gargajiya suna cewa wai akwai majinan kirji shin likita a kimiyyance akwai majinan kirji ne eh majina abin da majina tura ake kira shi na mucus akwai shi a kirji kuma akwai shi a kai a wannan akwai shi a jiya to me ke sa yana jawo illa ne to maji na kirji abin da ke faru shine wani lokacin kana da shi ka musamman wannan ya fi faruwa lokacin kamar mutum na da mura oh. kin san in kana da shi ya cika shi ke hana sa mutum ta wani lokacin yana tari ko in kai tari sai ga wani abu ya fito to wani lokacin yana cikin aka mu nan gaba ilimin ke mance mukan ba mutane magun da za su rage kaurin majinin ya fito da ita sai mutum ya oh. fito da ita ko ta hanci ko ta baki to sai ya fito amma maganin da ake wa kan narkar da ita ne a cikin kirjin dan adam sai fitar da ita to shi ma majina ne akwai wasu wanda suke da shi a kai kuma a wurin kansu haka to shi ma duk majinan ne to saboda haka likita ba ta yawan da baya yawan da yake zama matsala ko a'a wannan ita san majinan shi ma yana da amfani a cikin dan adam a cikin huhu da sauransu ai shike shike taimakar da yanda huhu yake aiki amma in yayi yawa ne ba shi da amfani to Allah ya sauke amin amin to likita ce ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu yi sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin jummai alice ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya A sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari. ba ana rawa kusa